فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون sai hujjar da za su faɗa ta ɓace masu ba za su tuno komai ba kuma sashensu ba zai tambaye sashe ba saboda abin da suke ciki na tsananin firgita saboda yaƙinin da suke da shi na azabar da ita ce makomarsu